VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoti 16, da kuma 25. Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM. amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai kuma tashar mu ta voa afirka da ke birnin yamai akan mita 200.5 A Ghana kuma ana iya samu ma a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Ma sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewar babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi mai barin gado, Janar Ibrahim Manu Yusuf ya mika akalar rundunar ga sabon kwamanda Janar ogun Ogunlade. muna dauke da fashin bakin masana tsaro kan wannan batu hukumomin arlit da ke cikin yankin agadas na jamhuriyar niger sun ɗauki wasu matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen fadan da ake yawan samu tsakanin masu haƙar zinare da mafi yawa ake samun asarar rayuka akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan mun saurari labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yiwu wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makaman da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun japan wanda ake kira tekun gabas a koriya aka harba shi nan take dai ba a bada da karin bayani ba akan irin makaman ko kuma guda nawa aka harba an dai haramtawa koriya ta arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a karkashin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya Ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a miyamar da aka kulle an sako su a jiya Laraba wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaron ensign da ke yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki wasunsu suna nuna yatsu uku wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira gidan talabijin da ke mallakar kasar ya ce mutane 628 aka saki Haka kuma a jiya Laraba aka saki fenzo ɗan jaridar kamfanin AP wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. Jami'an tsaron Myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lamarin da ya mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin dimokuraɗiyya shekaru goma a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A jiya Laraba ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenyar musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai ba da cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiyangi, ministan cikin gidan Kenya wanda ya fidda sanarwar ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari a cewar shafin Twitter ma'aikatar. An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu 'yan Kanada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsara Michael Spavor da Michael Kovrig a matsayin mai da martani a kan kamen shugabar kamfanin Huawei Mang Wangju a birnin Vancouver da ke Canada wacce ta yi ƙoƙarin ta nemi a maida ta Amurka don shari'a. sanin halin da fursunonin biyu ke ciki lamarin ya canza tunanin 'yan kanada akan abin da china za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba abin da ɗaya daga cikin tsofaffin jakadun kanada a beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya faɗawa muryar amurka kenan ranar juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar michael spavor a arewa maso gabashin dandong bayanin da hukumomin china suka fidda shi ne an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci. Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido a kan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kwararar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin a cewarsa. inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lauyar California jihar da ke bakin iyakar kasar. Shugaban ya faɗa wa Harris tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baki ne cewa na baki babban aiki amma kina ta murmushi. Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki ba ne. Sun kira kwararowar bakin a bakin iyakar Amurka da Mexico babban kalubale. madala labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi mai barin gado, Janar Ibrahim Manu Yusuf ya mika akalar rundunar ga sabon kwamanda Janar ogun ladi ko mai masana tsaro ke iya cewa kan irin fafatawar da rundunar ta mnjtf ta yi ga rahoton hassan mai na kaina. da yake jawabi yayin mika ragamar rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin babban kwamanda mai barin gado major general ibrahim manu yusuf ya yi bawa dakarun bisa irin goyon baya da haɗin kai da suka bashi sannan yanayi su ci gaba da bada irin wannan haɗin kai ga sabon babban kwamanda major general ogunlade Major General Ibrahim Mani Yusuf wanda ya ja ragamar rundunar dakarun kawancen tafkin Chadin a matsayin kwamanda na shida kama daga kafata tun daga watan Nuwamban shekara ta 2019 ya yaba da irin haɗin kai da gwamnati da al'ummar ƙasar chadi suka bashi da ma rundunonin sojoji na ƙasar chadin baya ga irin haɗin kai da hukumar raya ƙasashen tafkin chadi tarayyar afirka da tarayyar turai suka bashi general yusuf ya kuma magantu akan irin rawar da abokan haɗin gwiwa wato tawagar dakalun amurka da ke difa suka baiwa rundunar ta fnjtf wurin wanzar da tsaro a yankin na tafkin chadi Masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya na bibiyar yadda dakarun na kasashen tafkin cadin ke tunkarar mayakan Boko Haram da ISWAP. Yau cikin ikon Allah General Ibrahim Manu Yusuf zai mika ragamar wannan runduna to General Ogunlade. Kowa ya san General Ibrahim Manu Yusuf irin rawar da ya taka mutum ne jajircece mutum ne jarumi mutum ne mai gaskiya kuma ya kawo ci gaba kwarai da gaske a lokacin shi ne a babban shi wato kwamandan 'yan boko haram malam bakura wadda aka kace shi kuma kowa ya san 'yan boko haram da yawa sun miƙa wuya saboda ƙoƙari da jajircewa da wannan major general ibrahim manu ya yi ya kawo ci gaba kwarai da gaske kuma ya daidaita abubuwa shi ma kwararre kan sha'anin tafkin chadi dr abubakar muhammad sani ya yi tsokaci shi wannan bawan allah major general yusuf dai daga maiduguri wa ya wuce chadi as commander mmjtf inda ya karbi wannan garagan mulkin aiki kawai ya sa a gaba an samu nasarori da yawa a ƙarƙashin shi kaga na ɗaya akwai wani babban komanda na 'yan boko haram ɗin ana ce mai malam bakura komanda ne ma na ɓangaren swap amma ƙarƙashin shi wannan janar yusuf aka samu aka hallakar da wannan mutumin kowa ya sani irin wa'annan komandoji duk lokacin da aka ce an samu an ɗauke ɗaya daga cikinsu iya tarwatsar da ayyukan su wannan 'yan ta'adda bacin wannan ma kuma ya sake jagoranta ya coordinating sojojin mnj ɗin suka kashe ina ganin kusa sun guda goma kai zai ma fi fiye da goma kwamandoji kwamandoji amir amir kenan na yan boko haram din bangaren isuwa aka samu aka neutralizing din su sabida wannan ne ma yasa da yawa daga cikin su yan ta'addan wato musamman yan bangaren wannan isuwa din suka zo suka miƙa kai suka saranda a gane ko ta uh, sector one din chief din da ke can uh, wannan gari da ke kamaru ana kiranta mora suka zo suka miƙa kai suka saranda so a hakika nan gaskiya shi kan dai ya gurgudun kokarin da zai iya yi kuma an samu nasarori da yawa a ƙarƙashin commandership ɗin shi na wannan MNJTF. To ko yanzu wane kalubale ne ke kan gaban sabon babban kwamandan Dakarun na MNJTF? har ila yau ga Air Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Yanzu shi General Ogunlade yana da babban aiki because wannan takalmi da zai sa yadda General Ibrahim Manu ya bari ba karamin babban aiki ba ne saboda haka shi janar ogullade dole ya tsaya ya jajirce ya gaskiya ya bi abubuwan da ya domin ya dora a yadda ya tsaya domin a ci gaba a tsira tare a kuma samu kyakkyawan nasara da wannan a yaƙi da ake da wannan 'yan ta'adda a halin yanzu major general ibrahim mana yusuf shine sabon babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin najeriya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda mutane uku suka rasa rayukansu a farkon wannan mako sakamakon faɗan da ya barke a mahakar zinariya da ke iyakar Nijar da Algeria a gundumar Arlit da ke cikin yankin Agadas. Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun rikici tsakanin masu haƙar zinariya a garin Arlit. Ganin haka ne hukumomin garin suka ɗauki wasu sabbin matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan al'amari. abdulrahman mauli shine magajin garin na arlit waɗannan ya tashi daga masu aikin daka wani ya ɗauke kayan wani irin wannan ƙasa wadda ake hiddo zinariya don da ya ɗauke mishi ta sai bisha cikin inda yake yana neman ya kwace kan shi haɗa ya shiga tsakanin mutum da mutum ne daga nan abun sai ya juye abokan wancan suka zo suka faɗa wannan mutum suka ji mai ciwo wannan da ne karfe goma aka yi wannan abu polisi da ta samu labari aka je aka ɗauko mutane wanda suka yi faɗa wanda bai jin jikin shi wanda ya ciwo aka kawo shi asibiti wani sahi polis ta koma can tana bincike ana kawo mutane kwamsari ana tambar su rikicin faɗa da dalilin faɗa to ana nan allah da ikon shi mutumin da aka kai lik asibiti allah ya ran shi wajen karhe biyu da rabi da wa'ansu mintoci don wancan an bangaren wanda suka shi sun rasa mutumin su sai suka so su kan su justice suka fada ma wa'ancan su ma aka yi fada cikin waɗannan nan take-take shan guda ya zambabu guda ya yi rauni don jama'an nan tsaro suka zo aka tsaye da komi da komi wannan da ya ci a kashi likita tushe ma ya zambabu kenan anan da nake muku magana a yanzu mutu uku suka rasa rayukansu cikin wannan hatsari wanda aka samu lallai aikin asha ne amma matakai wanda suke cikin yin su fada ne kawai tashi tsakanin mutane kamar yadda za a fada a cikin gari haka ake fada sai dai can al'umma da kai wada da wani sai abu kanka wani bi su kama kuma mutane da makamai irin wannan kuf suna da babu abin da babu sanduna wani mai ne don ka take yankanan dai eh, mun sa soji gendarma da polis da guard duka dai aka yi bincike aka kamo mutane wanda suka haddasa wannan abun yanzu suna hannun iko nan da nake mugo muku magana bariyar dai wannan bariyar ta shiga gari wannan kuma tana cikin gari ita mun ɗauke ta mun cire ta daga nan mun maida ta can gidan daka shigowar gari saboda danga bincike masu shigowa kuma da mutum ya an samu shi laihi ga iko can sai kai kara mun samu wata wajen goma wadda ta kumsi sojawa da gar da gendarmerie da safiyar pompier da environnement jami'an tsaro ta tsaya can hakul azal insha Allah. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar, inda kamfanin wutar lantarki na da magaram ya bayyana irin matakan da za a ɗauka a bana domin kawo wa al'ummar da magaran sauki game da yawan ɗaukewar wutar lantarki da ake samu a duk shekara a daidai wannan lokaci na zafi. Suleiman Mumuni shine shugaban kamfanin na Nijelek na da magaram. akwai santral wadda za ta ba mu megawatt 22 a nan ba ta sora zuba ce sabon proje ne yana nan kayan duka suna nan a kanya mutane suna iya su su gansu an kawo maye mayan motar za a fara aikin cikin kwanan nan kuma an ka kammala wannan aikin za ta ba mu megawatt 22 sai mu ce babban ci gaba ne saboda ai wutar da muke ja a nan da magaram ta Najeriya ce kuma in za ya fara tsakanin garin da magaram da garurukan da suke kewaye da shi muna da kamar wajen megawatt 15 wanda muke ja an zo an girka wannan santral central mai megawatt 22 sai mu ce an samu ci gaba mai yawa e cikin nan garin na da magaran bayan wancan proje na farin harko wanda mutane watakila sun ka gan shi inda aka dauka duka bayan garin wannan tun daga jamburu in ka gewo ka biyo wani jan kadar jak shira ka aka kai wajen share zamna rumbulla ka aka kewo ta karkada aka kai wajen awali can bisa hanyar gafati ai mutane sun ga an yi aiki tukuru nan wurin inda an ka yada wayoyin lantarki masu yawa saboda nan sai da muka samu kamar wajen kilometer eh, 148 na bakar waya wadda take bi titi titi saboda ta sa mutane su samu damar yin baranshaman su sa kwantar nasu na kansu bangare ne na farko akwai bangare na biyu yana tahe wanda zai shahuwa eh, ungun cikin garin da magaran karciye su wajen goma sha bakwai kenan shi ma wannan aikin nan ba da jimawa ba tun da an san kamfanoni waɗanda an ba kwangilar an yarjejeniya sun ɗauki ragi za su zo su fara wannan aiki nan mun samu cikas kaɗan bisa kan komandan na kwantar kwantar su kansu kun batta kwantar wannan sabon kwantar wanda ake cewa prepaye wanda sai ka biya karta din ka kai sharji sannan ka sha wutar akwai kwantar din aje halin yanzu babban magazin ne mai ciki yake to kutar wanda yake biya shi inda ake dannawa a kunna wutar shi yayi manke shi kuma me ya kawo manken shi komando wanda aka yi kun san da ba a kera su nan ga cikin kasar mu dole sai an je kasar waje to da aka yi komando kasashe waɗanda ya kamata su ba mu su wannan annobar korona coronavirus sai ta kawo ci cikas duk kamfanonuka masu kera waɗannan disjunctors sai suka tsaye da aiki kenan an yi yarjejeniya da kasashe da dama shi ya kawo cewa a halin yanzu muna dab da ciwo kan wannan matsalar ta samun isasshen kayan baranshaman bayanin da za mu yi ma mutane sai mu ce mu yi alfahari da wannan babban alheri da muka samu bisa kan ci gaba ta samun eh, wutar lantarki sai mu yi Allah godiya to madalla yanzu kuma lokaci ne da suleiman muni barma zai kawo mana shirin na kasa Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. shirin zai nufi jihar da madaram a jamhuriyar Nijar domin shin halin da kurame ke ciki da irin gudunmuwar da kungiyar su ke bayarwa wajen samar da ci gaban al'umma. Ba tare da bata lokaci ba, zan koma gefe in bar ku da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari. Kungiyar ta hada da maza da mata inda ta tsara kanta wajen tafiyar da ayyukanta. Ibrahim Haru shine shugaban kungiyar kuraman ta jihar da magaran. Ya ce suna haduwa ne duk ranar Ladi don tattauna abubuwan da suka shahi ci gaban kungiyar su. Muna haduwa duk Dimash kowace Dimash. Dan Ladi. muke. In mun haɗu me kamata mi me kamata mi me kamata mi. sai a a duba wata olisi a kai mata takarra in samu wani tallahi tallahin da muke so kamar mata kan ma sahi wanda bisa iya aikin hannu suna so shiga kasuwanci muna yin wannan mun kai mu aji mu bayan shi muka ɗauki wani mataki tsakaninmu da mu da su muka ce ya kamata a duba wannan yaran da suke cikin lakwarkin wannan wanda mutanen ma su su zuwa mu shayo hankalin uwayensu mu gaya musu muna yaran da a cikin sa haka suna yawo banza ka ana zama ana shayi da ci wannan bai dace ba in Allah ya so yara za mu gawa da aka tashi mutaran yau ko wani abun nan za mu shiga bayyanawa cikin mutane mu ga in Allah ya sa da abun ya haɗu sai a samu a kama a yi tallahi a kama musu suma. Wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su wanda har yanzu ba a magance muku ba? To mu kungiyar matsalolin mu eh, ban mu da sense. A kin ga dai gurin da muka zamna nan bakin gidan bakin titi. Bakin titi ne muke. Kina kin ga na san samu na ce muna kaman gidan guragu muna da santir haka. Mm, kin ga abu bala kinan muka samu wannan. Da lokacin nan muna da kare. Mili. Mili aka bamu lokacin sisil tanjin da aka bamu zaye ɗan daka ne sa hannu mun je har mun ware mun yi daki ma ruwa su da shi a ciki to daga baya muna zuwa muna neman mu hasau hannu da shudi mu samu a kama mana an gewaye mana yi katan mu yi birokin mu mu yi mu a ciki kuma duk mutane za su neman mu sarka neman mu a cikin birokin mu to yanzu meri ta amshe mun zo mun riƙe hannu kuma a titi yanzu a wani titin mota ta kubce ma ake taka a gurin nan. Ya kuke kuna har haɗa kuɗin da kuke sawa a kes ɗin ku? Yadda muke haɗa kuɗin mu tsakanin mu ne yan miro mu ce ma kowane ga adadin zikawo na talatin talatin talatin a sha hudu an zuba talatin talatin kowa zuba tsakanin mu ne yan miro kenan muka yi lissayi a wata mun samu kuɗin da ya kamata mun yi fefe na karra mun yi gyaran takardu a shi da muke samu har wasu baƙi ma da ake kawo su daga ƙasashen Najeriya da wani gari a kawo su a sabkin su a gidana da nema musu garin su To kamar su bangaren matan na ku basu da wasu matsaloli ko kuma wace irin sana'a ce su suke. Amma kuma wajen matsalar mata basu ma su ma basu da gurin zama suna so su bude a telekin su ku wasan su su bude eh, shago to babu halin yi bude shago shago a yanzu tsada mata basu idiki shago. To ne kiran ka zuwa ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni. to yanzu kira na muna fatar da gwamnati da masarar da shuɗi muna su a tallafa mu mu dai matsalar mu babba ba mu da hili ba mu da sesh gwamnati ta kama mana ta ba mu hili ta kida mana ta mu sesh muna so kuma ba sanu da shuɗi ko mata wanda su ƙara yin farmasoki musu ida ba a ƙara horar da su kuma a ba su jari wanda za su yi kasuwanci bangaren lafiya muna ɗaukan kamar fresh ashes da kuma wannan maganin ita ka iti take ba mu wahala a rubuto ma shi ka jika shi ka arba'in shi hamsin to ina za ka same shi halu an koma gidan jiya shi kuma ɓangaren ilimi gaskiya akwai shi wani aikon su na sabon gari a aikon su na masallaci loli bala na yi amma ko mutanen cikin gari wanda su suna so su ba da iyansu to da kwalta musu nisa kuma muna fatan shi ma gwamnati ta taimaka ko da abun a daidaita ne ana ɗaukan kurame ana jan su suna zuwa da kwal suna suna ba da hamzanin karatu. Kuramen suna gudanar da ayyuka na ci gaban jihar su da ya kai aka ɗauki wasu su aiki a babbar asibiti ta jihar da magaran da kamfanonin zirga-zirga da sauran wurare. To masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a da magaram Tamar Abari da shugabannin kungiyar kuraman jihar Zandar. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku Allah ba mu sa Salamu alaikum. To a gaida Sile yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. rastafarianism ba amintacce ko kuma addinin da aka amince da shi a ghana ne ba nana akume ya faɗa haka kuma jaridar daily graphic ruwaito wannan labarin jaridar ta ce managing director na intercity wato stc coaches limited nana Akumiya ya bayyana cewar kace na cin da ake game da ɗaukan ɗalibai guda biyu masu isun rastafarian a kansu zuwa achimota Senior High School da bai taso ba inda aƙidar Rastafarianism din? wani amintaccen addini ne da aka amince da shi a nan ƙasar Ghana. Har abada ba za mu taɓa amincewa ba. Wannan shine babban kano na sharhin jaridar The Chronicle. Jaridar ta ce aiki da ake nufin gudanarwa na sake raya babban kasuwar Kumasi zai iya faɗin duma a cikin fagen shari'a kan a ci gaba da wannan kasuwa yayin da wasu 'yan tireda tuni suka garzaya zuwa sashen neman haƙƙin adam na babban kotun kumasi ɗin suna neman kotun ta gabatar da izinin hani ga kumasi metropolitan assembly da ci gaba da gudanar da wannan aiki a bisa shugabancin benisewa bakman mai gabatar da kara suna roƙon kotun da ta kira karamar hukumar wato kumasi metropolitan assembly da kamfanin gine gine da aka azawa nauyin wannan aiki da su dakatar da wannan aikin kamar yadda dokan kasar ta bukata. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Kwami Jantawa ya yi mamaki game da dawowa da zancen a Japan Royalties. Jaridar ta ce, Babban jami'in zartarwa na African Energy Consortium Limited, Kwami Jantawa ya ce ya yi matukan mamaki game da sharhi na shugaban kasa akan dawowa da yarjejeniyar a japan mineral royalty limited wadda ke da sarkakiya ga majalisar dokoki ya ce ya yi mamaki kuma ya girgiza da irin imani da shugaba na na adadan kwakufu a ke da shi a lokacin da ya yi wannan sharhi da yake gabatar da jawabin hali da kasar ke ciki a ranar talata shugaba kufado ya bayyana cewar gwamnati za ta dawo ta nufaci majalisar dokoki akan matakan da za a ɗauka dangane da dubi ga makoman ma'amalar japan ita kuwa jaridar da hera da labaran wani rukunin binciken tattalin arziki ta a akan cewar tana kyautata zaton jam'iyyar ndc za ta lashe zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024 da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Malam Ridwan za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. makonni biyar da suka gabata mutanen Burma suka fito kan tituna don yin zanga-zangar lumana tare da bayyana burinsu na maido da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya da 'yancin 'yan adam da muhimman 'yanci na taron cikin lumana da bayyana ra'ayi da kuma bin doka. A martanin da suka mayar, jami'an tsaron Burma bisa umarnin shugabannin sojoji suka tsare ba bisa ka'ida ba. suka kuma kai hari kan masu zanga-zangar da ba su dauke da makami da kuma 'yan jarida suka kashe akalla mutane 126 tun juyin mulkin ranar 1 ga Fabrairu. Mun yi Allah wade da waɗannan munanan hare-hare, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. muna Allah wade da kame-kamen da aka yi da kuma tsarewar fiye da shugabannin siyasa 1,700 likitoci masu kare hakkin ɗan adam 'yan jarida shugabannin ƙungiyoyin kwadago da kuma talakawa da ke amfani da 'yancinsu kuma mun yi Allah wade da shugabancin sojoji da suka ba da damar wannan tashin hankali akan jama'arta. kasar amurka ta ƙudiri aniyar ɗaukan ƙarin matakai na inganta bin kadin waɗanda ke alhakin juyin mulkin da kuma bin waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga alaƙar su da mulkin soja Sakataren Blinken ya ba da sanarwar cewa Amurka ta ayyana manyan yara biyu na babban kwamandan soji Min ong Hyung, ong pyar Son da Hin Third Mon da kuma kungiyoyi shida da waɗanda mutane suka mallaka ko suke iko a kai isa ga dokar zartarwar dubu Ong Pyar Song da Hin Thiri Mon sun daɗe suna amfani da alakar da suke da ita da babban kwamandan don wadatar da kansu. sakataren blinken ya ce shugabannin juyin mulki da dangin su manya bai kamata su ci gaba da samun fa'ida daga tsarin mulki ba sabili da yana komawa tashin hankali da kuma tsaurara matakan shawo kan demokradiyya. sakatare blinken ya ce za mu ci gaba da aiki tare da haɗin gwiwar ƙawancen ƙasa da ƙasa don inganta bin diddigen shugabannin juyin mulki waɗanda ke da alhakin wannan tashin hankalin da sauran cin zarafi da waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga gwamnatin waɗannan takukumin suna kan waɗanda ke da alhakin juyin mulki ne ba mutanen burma ba Amurka ta yi kira ga kasashen duniya da su yi magana da murya ɗaya don nuna goyon baya ga mutanen Burma waɗanda duk da tashin hankalin da jami'an tsaron Burma ke yi suna ci gaba da nuna jaruntaka da jajircewa a ƙoƙarinsu na ƙin amincewa da juyin mulkin soja. sakatare blinken ya buƙaci sojoji su maido da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokradiyya su daina duk wasu harhare kan masu zanga-zangar lumana su hanzarta sakin duk waɗanda aka tsare bisa zalunci sannan su dakatar da kai harhare da tsoratar da 'yan jarida ma'aikatan gwamnati da masu fafutuka sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A badadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.